kuma ana wannan gwamnati da ƙarya ne alaji ramin ƙarya ai kurarre ne yanzu an bi wanda ko ɗaya daga cikin irin ƙarya da ake shekaran jiya na ganka ko shekaran jiya ko kwana hudu ne wata ta ta zauna a wannan kujerar taku tana magana ba a bata sadaki ba na auren da aka yi kaga wannan zance ne na Allah wadarai ba al'ummar jihar Kano ga wanda ta zaba wa ta zaba daga Nasiru Yusuf ga wanda ta zaba al'ummar jihar Kano aka zo aka yi kushen ƙuri'a aka yi cushe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 duk sanda zaka roki Allah ba ana roƙon Allah bane da hayaniya ba ana roƙon Allah bane da zanga-zanga ba ana roƙon Allah bane da cin zarafin wasu ba ana roƙon Allah da zage-zage bane ana roƙon Allah subhanahu wata'ala da biyayya da abin da ya shafi idan zaka roƙi Allah ana so ma ka jaddada imaninka kai yaƙinin cewa Allah zai maka to wannan abin shi muka taka tun daga farko duk wanda ya sani tun daga lokacin da muka fara wannan shari'a kawo yanzu ba mu saci kayan wani ba ba mu doki wani ba ba mu ci zarafin wani ba ba mu ci mutuncin wani ba ba mu fito mun zagi shari'a ba ba mu fito mun zagi alƙalai ba ba mu fito mun zagi shugabanni ba wanda yake a cikin wannan shari'ar da aka yi mun yi rashin nasara aƙalla sau biyar ko zuwa shida amma da rana ɗaya baka taɓa jin mun fito mun zagi wani alƙali ko mun tada hankali ko kuma mun fito mun nuna za mu kwaci abin da muke ganin cewa ba Allah ne mai eh, Allah ne mai yinsa mu zo mu kwata ba zai yiwu ba duk abin da ka gani yana faruwa a rayuwa yana rubuce ne allon kaddara duk mai imani ya san wannan so duk mutumin da zai iya fitowa ya zanga zanga ya wa Allah zanga zanga ya dinga kokarin sai ya canja wani hukunci da Allah subhanahu wata'ala yake yayi shi to wannan mutumin yana daga ɗaya daga cikin mutanen da zaka ce sun zama damsul basirati babu basira a tattare da wannan magana ake ta gaba ɗaya gwiwoyin ku sun yi hmm. sanyi kiraye kirayen ma kun daina fatan alherin hmm. ma da fatan gawo ne yazo kun yi shiru kuna hmm. ganin da an je safirin court za a muku abin da ake cewa rikitar biri kun ci biyu kun fada ta karshe guda alaji ko Allah subhanahu wataala ta yi gun da ake yin hayaniya ko ake ibace iface ka a kunna karatun Qur'ani so kai a nan gurin me baka cewa idan waɗannan mutane da suka fito suke wannan hayagagar da wannan ihun mu kuma fito mu dinga roƙon Allah a wannan lokacin muna gaya musu abin da muke ai sirrin sirrin da tasirin shine mu koma mu kaɗe ta Allah duk inda kake Allah in ka roƙe shi ya fi ka kusanci da gira idanka Allah zai amsa maka so don haka mu muna ƙara gaya ma yan jam'iyyar APC wannan taxes din da aka ɗauka na a koma gida a addu'a na a zauna a je a ebo hujjoji a kai alƙalai abin da suke bukata hujjoji domin ko da Allah subhanahu wata'ala da zai mana hisabi ya san abin da muka aikata amma sai ya ce zai tashi yin kowa ya bayani ba ma baki ba fa gaɓoɓinka ne za su tashi ranar tashin alkiyama su gabatar da ayyukan da suka aikata na yi kaza ne kaza baki iya ƙarya shi yasa gaɓoɓinka za a yi to kaga kenan in baka je wa da Allah da kyakkyawan hujja ba to kaga ka taro faɗa da shi so kamar haka ne ita ma shari'a da kake ganin ta ai ƙarfin ikon Allah ce zagin alƙali da cin mutuncin alƙali da hargowa da kiraye-kiraye zai canja abin da zai faru ne a kotu ba zai canja ba idan mutanen Najeriya za su tare duka su ce kaza suke so to abin da kotu ta ce za a yi shi yasa da yawa za mu yi amfani da wannan dawon ma na faɗakar da waɗannan 'yan ɓangarancin namu cewa ba su ga idanun alƙaliyar da ake rubuta eh, stamp ɗin kotu za ka gama ta ce idan ta arfe da sikeli a hannunta ba alamu kenan na cewa ita inda ya ya nauyi ita ba ruwanta inda aka zuba ya nauyi nan zai rinjaya sau da haka tunda mun tabbatar da mu da muke da hujjoji ko muke da yakinin Allah yana taimaka mana Allah iya tare da mu wace hayaniya za mu fito ne wani hayagaga za mu fito ne masu wannan hayagagar da kace fatalakawa hmm. ne suke kiraye kiraye ga mahukunta a duba yadda aka yi waɗannan shari'o guda biyu a masa hmm. adalci a shari'a guda ɗaya da rage ta ƙarshe so ai talakawan da kake magana duk wani talaka da ake magana an san talaka da tarbiyya da bin doka da oda domin ba a san talaka da karya doka ba ba a san talaka da rashin tarbiyya ba Su an yi amfani da wani yau da ka kawo wannan magana ma gwara ma da ka kama ita a didi mu tafi kan wannan zanga-zanga da wannan dan ba za a kira wannan abin da suke ma zanga-zanga ba mu kira wannan ta da hankalin jihar Kano da suke yi domin mai girma sifi, Allah ya saka masa da alkhairi ko da kiki ne ka san a jihar Kano wannan sifin yana kawo abubuwa na ci gaba a jihar Kano yana iya kokarinsa da taimakon Allah subhanahu wataala da addu'ar magabata na jihar Kano wannan sifin yana iya kokarinsa aka fuskanci abin nan akwai matsala mutanen nan sun gama plan sun gama shiri akan za su fito zanga-zanga wasu za su yi tsirara wasu za su zo su dinga iskanci a titi domin su jawo hankalin wai duniya akan wannan abin mai girma sifi ya fito ya yi jawabin nan ya ce a ciki ma har da akwai kai zargin ma da ake yi in sun fito wannan zanga zanga tasu alaji za su kashe mutum bakwai in sun kashe mutum bakwai za a ce 'yan sanda ne suka harbe su to yanzu da Allah da annabi ana binciko wannan abubuwan ta yaya za a bari amma wannan zargin kai ne kake yin sa dai ko na'am kai kake wannan zargin a ana ga ma zargin da ake yi kenan ai ai zargi ake shi yasa da aka yi duba zuwa wayannan abubuwan da za a yi ya saka aka dakile addu'ar da jihar Kano da mutanen jihar Kano ta sa aka dakile aka ce ba ga APC ba mu ma ai za mu zanga zangar aka ce an hana yan APC muka ja gefe saboda me mu yan bin doka da oda ne wayannan mutanen da suka fito sai suka ebo mata yanzu ka je ka ebo mata iyayenmu mata masu daraja mata da muke kallon idan mace ta ɓaci kamar al'ummar duniya ce ta ɓaci mata iyaye mata waɗanda yake in suka gurɓace duniya ta gurɓace matan nan sune wanda suka shara na suka sharuwa suka je suka ina so ka tsaya tukun ai ba irin wannan matan ake magana ba tun macen arziki ba za ta fito ta wannan abin ba a dai kai yanzu zaka alfahari a ce ga mahaifiyarka ta tafi wannan yawon kwaban zanga-zangar an fito da mata an yi birjik da su wata tana cewa ta yage kayanta ya ta tsirara yanzu wannan macen arziki za ta fito ta maka wannan sai suka ji suka nemo yan bala ja'u suka ebo gayyar wasu mata wanda suke dai sai dai ka ce Allah igwadare tunda yan sanda suna faɗa suna faɗa suna ɗurawa yan sanda a shar a gabana ga bidiyon nan muna gani suna ku harbo to a ce an kawo zamanin da mace za ta ƙeƙashe ta ƙeƙashe duk tausayi da imani da irin na zukatan mata wanda yake mace mari idan ta ga an yi wani fashewa take da kuka wai ko alhaji a ce mace ta kai tsakewar zuciya kun musu hudu ba a ciki yanzu ku wa'annan matan da kuka fito ina duk wa'annan cabinet din naku na gwamnati ina ƴaƴansu shi kansa wanda kuka fito kuna wani abu ina ƴaƴansa kada fa kamanta yana da mata yana da ƴaƴa wa'anda yake sun fi ku morar gwamnatin yanzu tun kafin a je ko ina ƴaƴansu sun mori gwamnatin ko yanzu suka sauka ƴaƴansu alhamdulillah sun mora har abada za su ci gaba da karɓar wannan tasirin cewa sun yi wannan dan gwamnati dan lokacin da Allah ka rabu da maga ina zuwa dan musu halin da suke ciki a musu adalci a ranar zabe ina zuwa ranar zabe ai sun fito da matansu ko dan a dau hoto sun fito da matansu sun nuna cewa ga matansu sun zo zabe sun fito da ƴaƴansu a nuna cewa ga ƴaƴansu sun zo zabe to ita ma wannan zanga-zanga in an shirya wa abin arziki a kanta sai su fito da matan nasu ka je ka duba ba matan nasu su fito ha ba da Allah wace to kai da kake dan jarida mata wa ka dauko dan Allah ko irin uwar su babu saboda an dauka aka ce ku bari yan iskan cikin mu za su fita su iskanci shine aka koro yan iska waje kai ma da kake wannan magana ba za ka yi alfahari yayarka kanwarka mahaifiyarka ta fito irin wannan abu to me yasa ba za ku bar wa abba kabiru su dan a huta bane ba duba da kun da irin ayyukan da yake to ai alaji bara an gaya ma wani abu kaji da wala Allah kake wannan magana ta ba za a bari ba al'ummar jihar Kano ga wanda ta zaba wa ta zaba Dr. Nasiru Yusuf ga wanda ta zaba al'ummar jihar Kano aka zo aka yi cinkushen ƙuri'a aka cushe kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo dalili da sila da za a wargaje wannan almundahana da aka zo aka yi aka tafi kotu kamata ya a ce ma a yanzu haka waɗannan mutanen su dinga godewa Allah da yasa haram ɗin tasu bata je ko ina ba Allah zai kwace ta daga hannunsu domin wayannan mutanen ai mutanen Kano sun ga menene tasirin kujera haramun domin daga hawan wannan kujera ta haramun aka rushe kasuwancin jihar Kano aka kwandam da shi daga kujerar nan ta haramun aka aikata haramun haramun din da aka kori ma'aikata wanda yake yanzu an ce an da su billahil azimu ba a da ma'aikatan ba sai dai in yan jagaliyar su suka iba suka zuba kamar yanda suke saba rena mutane hankali ni na yi rantsuwa billahil azimu ba a da ma'aikatan ba domin ni akwai gurub gurub din da na wa'annan ma'aikatan ina ciki na rantse da Allah ba a da su ba ina jin su suna wannan maganar ba wani wanda takarda ta masa ga kuma wata fa ya kare muna 30 an musu albashi wai ka ji hankalin gwamnati ta mai da su duba da kai ma fa ba wai magana tun yaushe tun yaushe muke jan ina zuwa mu gwamnati mu ce mata ebe su to na jan hankali kuma za mu musu yanzu karshe dai mu muka ebe su muka ba su aiki wai gwamnatin jihar Kano ta injiniya Abba Kabir Yusuf ta mai da su ta ci gaba da to yanzu ba gashi gwamnatin tana fudda ƙarya tana ta mayar da su ba ana wannan gwamnati da ƙarya ne alaji ramin ƙarya ai ƙurarre ne don kun ga bala'i ya ta so ku ku daina mutanen jihar Kano ƙarya ku daina musu ƙarya yanzu an duwan an ko ɗaya daga cikin irin ƙaryar da ake shekaran jiya na ganka ko shekaran jiya ko kwana hudu ne wata ta zo ta zauna a wannan kujerar taku tana magana ba a bata sadaki ba na auren da aka yi kaga wannan zance ne na Allah wadarai a dinga ebo ayyuka na ƙarya na shifting gizo kamar yadda ne wancan magana da ayyukan da wannan gwamnati take da zancen AA rufa'i wala bai da bambanci irin mai gangaliyan din nan ba su da bambanci da irin wannan zancen ayyukan tafa ana gani a zahiri an gani a asibitocin jihar Kano an gani a makarantu asibitocin jihar a jihar Kano titina da lungu na rantse da girman Allah a jiya billahi azimu jine da abokina za a yi wa ɗansa aiki billahi lazi la ilaha illa huwa da muka ji ta ake wai magani kyauta magani kyauta iya wata roba muka je musu ya naira dubu ɗari tamanin muka bayar a ina ake kyautan magani duk da na zagaya asibitin akwai wanda wallahi ɗari bakwai muna zaune a gurin wani ɗari bakwai akan ta ake ce ba za a kula da shi ba to wani kyauta kuma alaji a zo a dinga mutane ƙarya talaka sun sani ala su gani na rantsi da Allah ƙarya ne batun magani kyauta ƙarya ne a jihar Kano tun mutumin da ya zo ya kalli idan ya ce mana magani kyauta ne ni ya zo ya gaya mun haka ko dai ba asibitin gwamnati sai ne shari'a da shi wallahi tallahi ko dai ba asibitin gwamnati ka je ya zaka ce ba asibitin gwamnati muka je ba bin san asibitin gwamnati bane sannan alaji a daina zuwa ana rena mutane hankali kai tsirkani yanzu ba ga sun ga azalba a kotu suna cikin ibtila'i suna cikin masifa alaji sun zo su sun zo suna wata burkidimar banza da tawafi apil har sau uku a sati ko ni da na karanci computer engineering na rantse da girman Allah ba zan wannan rashin hankalin ba kun haɗu da yan damfarar eh, eh, lauyoyi suna ta damfarar ku ana ibon kuɗin jihar Kano ana shari'a da shi riba ce wannan ko faduwa a gare mu ko ni da na karanci computer ba zan wannan dinkaniyar ba wallahi mota a randa menene sakon ga na karshe sakona na karshe shine al'ummar jam'iyyar mu mai albarka ta APC da kuma al'ummar jihar Kano kenan domin al'ummar jihar Kano sun gamsu da jam'iyyar APC sun yarda da jam'iyyar apc abin da nake bukata da ku masoya da nasiru yusuf gawuna a ci gaba da addu'a muna kan nasara alfarmar annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin ne yasa duk abin da aka kullo aka ɗauro aka murmuro, sai allah ya warware shi da haka a kwantar da hankali addu'ar da kuke ku ci gaba batun zanga-zanga kwamishinan 'yan sanda ya hana kada wanda ya fito da niyyar ya daga ko tsinke ya ce zai zanga-zanga domin jira ake mu fito mu nuna fushinmu da bacin ranmu a fito a dardan mana a ce za a yi mana wani abu an ebo marasa mutunci suna nan an zuba su a lunguna sun rarrabe a zargin da muke an yi wahayar 'yan iska daga gari gari an kawo jihar Kano duk ɗan jam'iyyar APC ya ci gaba da abin da yake ya ci gaba da addu'a sannan 'yan midiyan mu wallahi ba daga kafar yaro duk mutumin da ya tsallaka mana titi wallahi sai ya ga yadda ake gudu gudu da mota da ka zo ka mana raddi irin na siyasa a midiya babu gudu babu ja da baya wallahi tallahi sai mun mai maka da raddi daidai gwargwado